Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Juma'a, sha hudu ga watan Ramadan, ijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha ɗaya ga watan Julai, shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin a ƙa'id shi'a al'isnai a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shafari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna muƙaddiman wannan littafi inda a shafari a ta'aliƙin da ya kawo a ƙasa cewa kala sheikh bakar bin abdullah abu zaid kun ga wajen ku babban malami bakar abdullahi abu zaid wanda ya rasu ne hijira na shekara 1429 kusan shekaran shi nawa shida da rasuwa malami yake cewa hazihi naziratu wasa'ilat targibi a thalatha wannan bayanan da suka kawo na at-ta'assub wal insaniya shine muke sharhin shi ko yace to ɗaya daga cikin hanyoyi ne guda uku da ake amfani da su domin farautar mutane a kwadaitar da su da kalmomin ƙungiyoyi daɗaɗa saboda su zama dabban da za a ribata allati tantahiluha almasuniya wanda su ne kayan farautan 'yan primasins 'yan masuniya suna amfani da atta'assub wal insaniya to shi ne ce ɗaya daga cikin ababe uku ne da ake amfani da su saboda a farauci mutane kuma za ku ji wasu irin mutane ake son a farauta ba duka ba na farko alhurriya suna magana kan ‘yanci ‘yanci. Za ka ji mata suna cewa ba su ‘yanci, su ma a sakar masu mara, ta je ta karatu wadatacce ta aiki, ta je ganta. Kun gano wannan? Duk wannan ‘yancin ɗaya daga cikin kayan farautan ‘yan masu niyya ne. Duk wanda ka yana cewa don me za a takura mu a ba mu ‘yancin mu mika da mika mun kwaci ‘yan duk wanda yana daga cikin matakansu. domin in a cikin musulmi suke wannan so suke su mai da musulmi kungiya kungiya jama'a jama'a su karkasa su da sunan yanci kun gano wannan da kyau ku yanzu don Allah malam idan baka samu malami mai tsoron Allah da ya koya maka wannan ya sanar da kai ba ba sai ka fada cikin bala'in za ka yi fargan jaji ba yanzu da na na faruwa cikin matasa ko bai faruwa maza da mata kowa yanzu kaga hatta hayaniyan cewa ƙara jihohi a ƙara jihohi ya daga cikin wannan fa ‘yan yanki kaza da ‘yan yanki kaza a haɗa su gaba a haɗa su cikin fitina yanzu hatta maganan albarkatun ƙasa da ake samu wai wasu yanki suna cewa nasu ne a tarkata a basu an tauye masa haƙƙi wani yana daga ciki na kai mamakin abubuwan da ke faruwa yau idan da duk arna ne ƙasan nan ko duk wannan abin ba za ma a yi shi ba shuru za ka je su amma cin da akwai musulmi to dama musulmi ne target kuma Allah mu annabi ya riga gaya mana haka zai faru wal ikha da kuma kokarin cewa ai ƴan uwantaka kowa ma ɗan uwan juna ne sai ga musulmi na cewa fasto ɗan uwan shi ne to haka in ɗan uwanka ne an jima ba za ka yi wa'azi cewa abin da yake a kai ba kyau ba kuna fahimtar wannan da kyau ko za a ce in har kana da wannan to kana da ta'assubanci na addini wanda wannan ta'assubanci na addini ya saba ma 'yancin bil'adama shine insaniya amma a lokaci ɗaya shi fa yana da daman yi abin da yake so na addinin shi shi wannan bai da ta'assubanci sannan kuma bai saba ma haƙƙin ɗan adantaka ba amma kai ne in kai shi ne ka take shi. wannan ne abin da suke kokarin yada za a zo a ce a kulla abota da wantaka tsakanin liman da fasto sai abu sai a ta baibaye liman ba shi ba faɗin maganan Allah amma shi fasto kuma an sake shi a fagen ya ta yi ana gane wannan da kyau ko a hada tsakanin ƙungiyoyin musulmi da na kafirci kwace su wannan babu dama musulmi ya zance in yi magana za a ce za a kulle shi za a wulakanta shi za a mai kaza za a mai kaza wal musawatu da kuma daidaitawa a daidaita tsakanin mace da namiji a daidaita tsakanin uba da ɗan shi shine a ce ko tsawa kai ma ɗanka to zai iya kai ka ƙara shine wannan bin na ‘yancin yaran na yi duk ‘yan primasin ne suka kashi ‘yan niya ne a ƙidansu ne ana ganewa a cewa tsakanin malami da ɗalibi wai duk ne ba wanda ya fi wani da wannan almusawa ko kuma assalam in sun ga an gano waɗannan ukun to ko ina sai zo da taken mai zaman lafiya sai a ce wa'azin da kake yana kawo hayaniya kana wa'azin da zai haifar da fitina sadaka ana son wa'azin zaman lafiya ne sadaka bari saboda ana ganin kai ɗin nan ka samu karɓuwa cikin jama'a kuma kalmomin ka suna da tasiri saboda ka sai a ƙala maka harka dangane da abin da ya shafi zaman lafiya warrahama sai a ce an kawo taimako na tausaya ma bayi da jin kai wannan polin duk suna ciki mun gano wannan da kyau ko a zuwa ƙirƙirar muku yaƙi da gangar sai kuma a ce an kawo muku agaji ana jefa muku bargo da biredi ta jirgin sama ana ɗaukan hotonku kuna wawa da ku da ‘ya'yanku da matanku da sarakanku kuma su ne suka haddasa muku wannan bala'in to an jima sai zo muku da tsarin rayuwa da tsarin addini da suke so cin da bayan da kuka iya sun ce sun ji kanku kuma su ɗin nan suna ƙoƙarin kawo zaman lafiya ne yanzu mai amfanin zaman lafiyan da faransa ta ce ta je afirka ta tsakiya ta yi a ce peacekeeping an daina kashe musulmi a ƙasan sun je ne su abin da suke so sannan wal insaniya da ƙoƙarin tabbatar ma ɗan adam da cikakken haƙƙin shi da ‘yancin shi duk waɗannan abubuwan inda su za a tsaya a ce za a yi sharhin su a fayyace ma al'umma su za ku ga abubuwan mamaki da abubuwan Allah wadare da abubuwan tar a cikin irin waɗannan maganganun da ake faɗi. Kuma fa su ne yanzu suke yawo cikin al'umma kuma al'umma gaba ɗaya sun kasa fahimta an ritsa al'umman musulmi ne fa kuma an ɗibi matasa waɗanda ba san me suke yi ba sai a riga ɗiban kuɗi a kira shi a bashi dubu goma a bashi dubu hamsin a bashi dubu kaza sai ga a ta a taron Allah ne ai duk wanda zai taimake shi ya fita daga halin kunci da talaucin da yake ciki ne na Allah amma wanda kullum sai dai ya gaya maka Allah ya ce babu wani taimako wannan ba na Allah ba ne bai san ka bai san ci gabanka a haka suke gina mutane ba Allah ya sauwaka wa zalika bi da'awati ila ruhiyyatil haditha wannan suna yin shi ne a ƙarƙashin kiran mutane zuwa ga a saman musu sabon rai sabon rayuwa abin irin wannan abin da suke cewa wai za a yi globalization Dunƙule dunkule duniya ta zama wata ƙaramin ƙauye ka da alaka da kowa kowa yana da alaka da kai abincin ku ya zama iri ɗaya maganarku ku ya zama iri ɗaya sitiran ku ya zama iri ɗaya ku rika yin addini waje ɗaya komi irin waɗannan abubuwan ku rika yin shi a tare tunaninka da na bayahudi ya zama iri ɗaya tunaninka da na kirista ya zama iri ɗaya tunaninka da na maguje ya zama iri ɗaya alqa'ima ala tahdir al-arwah wai suna son wai rayukan bayi gaba ɗaya a tara su a kwando ɗaya bayan annabi ya ce mana al'arwahu junudun mujannada Ko mina ku zama iri ɗaya ruhul muslim tunani da addini da gudanarwa da aiki na musulmi wa ruhul yahudi da na bayahudi wa ruhul nasrani da na kirista wa ruhul buzi da wanda yake bin addinin buda wa ghairuhum da makamantansu duk a cude su a dunkule su waje ɗaya ya zama tunani da manufa da gudanarwa komi iri ɗaya ne wa hiya min da'awat as-sahayuniyya malice wannan da'awa ne na as-sahanuyya al-alamiyya wanda ‘yan firimasin suke na duk duniya alhadama, wanda wannan tunani da wannan aiki to rushe ɗan adam da addini da mutunci da rayuwar shi suke gaba ɗaya irin rugurugu da suke ma ɗan adam kenan. Yana kwarka lura da waɗannan abubuwa. Waɗannan su ne abubuwan da aka ta samu gaba yanzu ake kokarin sai an ga bayan makan su kuma duk wanda bai dauki wannan mako zai sha mamaki shi yasa irin su albani ko dole sai sun kashe su saboda suna attakin waɗannan manufofin to kuma duk wanda ya ce zai bi waɗannan take-take na su albani shi ma za su kashe shi to amma don Allah malam da ka mutu a kwance ba gara ka mutu a ba da wani dalili dole za ka mutu yi to sanda kai shiru ka ce ba za ka faɗi ba don kara kashe ka sannan ne ka mutu ai domin Allah madaukin sarki zai tume ka a lahira ka gaskiya ka ƙi faɗa to kaga wannan mutuwan ko ba wanda ya kai ta muni kuwa gara ka zo ka faɗa abin da ka sani tsakaninka da Allah ko za su kashe ka oho ba za ka mutu ba sai ajalinka ya cika ran da ajalinka ya cika ko koyi ne ɗaya ba za ka ƙara ba in Allah ya kaddar za su ɗaure ka za su ɗaure ka ba duk su gama ta hanya ne na ɗaukakan ka. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Kama bayyana haƙaru hal Ustaz Muhammad Muhammad Hussein rahimahullah fi kitabihi, kamar yadda an samu wani Profeso Muhammad Muhammad Hussein a cikin littafin shi mai suna Ar-Ruhiyyatul Hadisa. Sabon tsara tunani da ruhi na ɗan Adam a bayan ƙasa, da'awatun haddama, ya ce da'awa ce na rugurguza addini da tunani da mai da ɗan adam baya shi sa sai sa ko kuma hadirar arwa suna kiran abin ko dai arruhiyatul hadisa ko kuma hadirar arwa ko alhiwarul hadari ko at-ta'akhi bainal adyan ko at-taqrib bainal adyan kun gano wannan ne ku duk sunan shirman ne wasilatuhu bi sahabi bi sahayuniya da kuma alaƙan shi da ‘yan ƙungiyar masuniya al'alamiya wanda suke na duniya. ka duba littafin al-ibtal لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان نبكر عبد الله a shafi na shida. duk malamin ya fito ya fayyace mutane waɗannan abubuwa cikin littafin nan don bai kyautu musulmi ya zama suna rayuwa da ka ba wannan ɓangaren abin da ya shafi manufan nan na 'yan masuniya shine wa'azin da malam ya yi a masallacin mayatti. lokacin da muka je Gombe ya fallasa asirinsa a haka. Wannan kaɗai na fallasa asirin mutanen da malam ya yi ya isa laifin da ya masu mafi girma, kuma akwai ire-iren wannan sunfin miliyan ɗaya da malam albani ya yi. Duk wanda ya ce ya tsaya a bisa irin tsayi wanda ya ko za su yi mashi, duk su gama su ma ƙarshe Allah zai masa ai, ko kuma isu isu ma su yi kansu. A ba dalilin da zai sa waya ɓoye gaskiya, wadan ana tsoron wai wani zai yi wani abu wallahi ko baka yi ba ka ma ɓoye gaskiyan sai sun maka wallahi sai sun maka haka kawai za a zo a ce an maka kage yanzu wala albani ba zama kawai yake ba wa ga ce wai shi ya goya ma yan boko haram baya suka ta da bom a rafin goza kuma ka kuma ga ce yan boko haram ne suka kashe shi ba mutanen nan wai sanda suke magana wai suna cikin maye ne ya na malamin su kuma za su kashe shi an taba haka gano wannan da kyau ku ina ganin sanda suka faɗi magana sun ɗauka ko amanta da wancan ne ko sun ɗauka suna magana da mutane ne waɗanda ba su da kan gado to kuma har yau ka ƙara jin maganar ka ƙara ji dan me an kawo mutane ba za ka yi su kotu ba cin daga sha sun furta ai sai a kai su kotu an zai faretin wasu ƙarti an ce ga su don ‘yan boko haram tabbas ‘yan boko haram ne su waɗannan ɗin amma ko su din ne don mun disa abin da ake a ƙasanmu za a iya zuwa ma a kama wanda bai ciwo bai sha ba a saka shi a sal a saki mai laifi shi a kala mai laifin ya je kotu yana kallo ana karanto laifin da bai ma sani ba shi na yankan kumba ne kawai aka zo da gudu aka sore shi a nan nan tudun wadafa wani ɗan makaranta yake ba mu labari wata shekara nan da student ɗin FCE suke wata zanga-zanga zanga-zangar limana fa kawai suka yan sanda suka zo da mota suka kama suka dora su a ciki aka ce a kai su Kaduna Allah suka ce suna cikin tafiya a hanyar Kaduna kawai sai aka tsaya aka kakkaryo itatuwa suna na kakkaryo itatuwa ana zuba a mota ba san ko menene in ana tafiya aka an wani langa-langa a ɗauko an ga kaza a ɗauko aka yi ta tara a mota wallahi suna zuwa kawai sai aka yi aka yi layin aka ce ga makaman da aka masu da su a'a ye mamakin Allah ya ce a to shi ya fita da ake cewa dan sanda abokin kowa har abada shi in dai akwai abota a irin wannan to ba zai ƙara yi ba Allah ba haka aka wulaƙanta yaran nan akan me malam kai ƙarya ya daga cikin abin da yake kawo bala ya ƙasan nan ƙarya jama'a Allah baya son ƙarya bai son makareci Allah maɗaukin sarki ya kiyaye kuma kana tunanin wani sun kama kawai za su kai ka kotu ne ba su kai ka kotu ba ba su kai ka ba sam ƙasan nan ko in kana son ka zauna lafiya ka ba abin da suke so yanzu akwai wannan da ya bar pdp ya shiga apc a dola ne ko aka ce ana bin shi wasu kudi apc za su carke shi suka carar da shi kuwa da ya bar apc ya koma pdp jiya apc ta janye karan take mashi an gano bai da laifi ashe yanzu laifi in kana son ka yi ga can in ko kana son ka zama baka da laifi to dawo nan kai waliyi ne jama'a ƙasar nan fa kenan Najeriya ƙasar mu ta gado malam a sama sai ce wal alamiya, ana son wai duniya ta rika tafiya a bisa tsari ɗaya ne kawo ko musulunci bai da wannan tsari ɗayan ba fa kun gano wannan to ko da musulunci ba zai bi abin da su suke so ba ko to ba su taɓa barin musulunci ko ya zauna lafiya ba musulmin da ke tsayuwa wajen cewa a bar musulunci ya tsaya a bisa tsarin shi ba a bisa tsarin waɗannan ba ba su barin shi ya zauna lafiya ba in ga sun baka ko to ka bi addinin su ne to shine sai mala ya ce al'alamiyya mazhabin mu'asir mazhabin 'yan zamani ne yadda o ilal bahasi an haƙiƙatin wahida gaba ɗaya mazhabin ya tattare a kan binciken matsala ne kwaya ɗaya tallintal. yastakhlisuha min diyanatil alam almutaaddida shi wannan mazhabi yana tsatsamo abubuwan da yake tsamowa ne daga cikin addinan duniya daban-daban sai fomin wani addini kwaya ɗaya wa haƙiƙatu amma haƙiƙan manufan wannan cewa a bar al'amarin addini da gudanarwa mutane zama alamiya, mala yake cewa nasful lil islami su ake a share musulunci ina gaya muku musulunci ake wannan da za ce ana waye waye uh, waye new world order duk wannan hayaniyar musulunci ake kokarin a share kawai tunaninku ya zama iri daya yanzu misali ni da na saban garin Allah ya waye in samu ɗumame na in ci in ta farko kina tun da kakanni na suke haka suke ni ma haka na zo ina yi ko in samu koko da kosai na ko in samu waina na da miya da man shanu in shi a an ce yanzu wannan in bari kun gano wannan da kyau ko da safe a zuba man mai madara a ruwa kun gano wannan da kyau ko in samu wani dankali da wani ɗan fale-falen kwai da wani abu in ci yanzu wanda ya saba cin waina da ɗumami don Allah ka ba shi wannan ba ƙarya cikin wannan abu ko me alakan cewa sai na ci abincin bature ne na waye shi me yasa bature ba zai cinawa ba kuna fahimtar wannan da kyau ku Cina ka. in cina na ba illa ba ne ai Allah madaukin sarki shi ya fi kowa sanin da ya yi ma'anan, ya ce mu ci ɗumame da wainanmu. kuna fahimtar wannan da kyau waɗannan 'yan ganye-ganyen da waɗannan mutane suke ci ba zai kai mu ba su Allah ya yi su a can wajen yanayin ƙasansu daban hatta fa abincin mu su ake fa mu canza ba wallahi har sa su tara kuma sun yi nasara yanzu ga daga bincike ƴaƴan musulmi tana ɗage hijabin sai ga ba ya ce kawai kun gano wannan kyau ko wai tana ganin wai sai ta sa waɗannan kayan arnan ne wai ta waye ni ko na gama ce da irin wannan wando ko siket wallahi malam ka san kallon da nake mata wallahi sai in rika mata kallon yadda ka san ɗan mage ruwa ya buge shi don Allah ka ga mage ruwa ya mai duka ko ɗan kaza ɗan tsako a ce ruwa ya buge shi dama dama da kwata za a gan shi yana da kyan gani za a gan shi ya zama abin to sai wani tsamo haka wallahi in na gama mace da irin wannan kayan arna haka nake kallon ta gaba ɗaya sai in ganta zama kamar wata yar akuya to su kuma abin da suke ɗauka a wai wannan wai shine birni wannan shine bariki ai mace ta sa zani da riga ita ce mace ina gaya muku duk wanda bai sha'awan mace ta yi wannan shigan ku wallahi akwai cutar masoniya a ran shi ba wani magana wai mata sai sun sa kayan iskanci kayan arna wace za ta ɗauki hankalinka daga sanda wai matanka sai ta sa wannan kayan arnan take ɗaukan hankalinka ko ke baki da security saboda daga ran da ya fito waje ga waɗannan arnan zai sha'awansu ko ba zai sha'awa ba kenan nan dama manufansu kenan matanka ta rika sa wannan kana sha'awa dan in ka fito waje ma ka ga 'ya'yan arna kai sha'awa shikenan yanda suke zuwa suke neman karuwai kai ma ka zama mai neman karuwai ina fatan mun fahimci wannan ai duk abin da shari'a ta ce ayi ko shine mafi ala ba su taba burge ni wannan abin da ake cewa English wires din ni ba su taba ban sha'awa ba kuma har in mutu ba za su bani ba saboda sun saba ma ka'idan addini na kuma haka mata su daina amfani da waɗannan kayan iskancin duka wai wallahi ta layi mijinta na san ta sa wando in mace ta sa wando ko ka san inna lillahi wa inna ilaihi mamaki suke bani wallahi ya mace za ta sa wando kun gano wannan da kyau ko <laughs> ban da shi rita da iskanci ai wando sai namiji kun gano wannan da kyau ko ba ganin yadda namijin ya yaji aikin hajji ya ɗaura haramin na yasa zani yadda yake zama Kun gano eh <laughs> ya ga yadda ka an ɗaura masanda zani wannan ba abu ne mai kyau ba kamar ba sarkin garin da ne a ce wai je sa ba ka gane shi ba kuma ya ce a ah, yalla ya za ka yi mana haka an san me an san ba kyau ai Allah madaukin sarki ya sa mu dace kuma yanayi ne na cin mutuncin mutane yanzu ana sa a ci mutuncin ka wajen yan sanda sai a cire maka hula kwace ma agogo a cire ma takalmi haka ne in ma an ce in kace kana da gajeren wando a ce cire dogon wando cire riganka an gulakanta ka kenan shine abin da fa ake matan mu fa an kwace mata zani da riga an bata wando na arna su kuma arna america ba za su sa zanin ki ba saboda suna da yakinin ke ne kashin baya saboda ka ke baki sai su kwaikwayi ɗabi'anki da al'adanki ba amma ke kuma da biki san abin da kike ba kwaikwayi nasu To kun ga kenan wannan aƙida ko hatta sulukin mu sai ya canza mana. saboda an kawo mana hari kan me? Kan aƙida. Yanzu kalli mazajen mu gaba ɗayan sun bi sha'awan kayan arna. Ku gano wannan da kyau ko yanzu shet, ji shet. Luka shet, shet, shet. Mutane sun bi sha'awan sa shet. Yanzu gobe da za mu zo tafsiri, ni ma zo in fito yadda bawan Allah nan ya fito. Za a ce me? Za a ce haba malaya haka. Koko, to ni ma ba matashi ba ne? ina fatan mun gano wannan da kyau <laughs> ina fatan mun fahimci wannan da kyau to shi matashi in bai sa shed ba bai jin daɗi amma fa waɗannan mutane suke tasiri akan shi ba ina gaya maka gaskiya wallahi ni tun da nake ban taɓa sha'awan shed ba ba abin da ya taɓa sa sha'awan shi kuma in ba shed na makaranta ba kai tun da kake a mago baka taɓa gina da shed ba tun ina ƙarami kuma ga iyayena da yayi dadi suna wajen suna ji wani ya taba gani ya tuno wani ina ya taba gani da shi ni tun da na ji ce kayan arna ne to ni kuma dama tun da Allah ya ni ba na son arni wallahi malam ni tun da na taso a gidanmu an samun kyaman arni to komi na arne bana so in ka ga na yi mu'amala da wani abu na arne ko wallahi a bisa fuska na lalura ne akwai abokinmu na jeji na gan shi da kayan lauyoyi haka da shadda wando ban taba ganin shi da shi ba na yi dariya kai ni minti talatin abin mamaki ya rika bani yanzu da mana zai sa wannan abin ya iya sawa an kaka ba an ce wai lauya sai ya sa shadda wando me alakan aikin lauya da kayan arna dan me ba zai sa babban riga da naɗi ba ba magana ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau za a je makarantar boko a ce wai yan musulmi sai ta sa miniskirt sai ta bar gashinta a waje sai ta sa riga da ya matse jikinta me alakan wannan da karatu wannan addini ne na masoniya addinin masoniya ne kuma addinin masoniya bai samun daman bullowa ko sai sanda abin da mala ya gaya mana ya faru malamai su nan wasu su shiru wasu su karantar da ba abin da ake bukata ba kike ya haifar da wannan wasu suna cewa me yasa ɗalibai karatukanmu suke zuwa ba sa zuwa karatukan sauran mutane su ce, a'a ba sa karantar da su abin da ya kamata ne, da abin da suke so, da abin da zai haɓaka imaninsu ya inganta mu'amalansu. Kada ka zo ne kana zagin wasu, kana abubuwa kana kana maimaita masu abin da sun ji tintin. To in banda mutum bai da aikin yi ko bai san me yake ba me zai je yi. Ba ka da manufa. Amma kila waɗannan maganganun wani ya taba jin su ya manta yanzu an tuna mai wani ma bai taɓa ji ba to gobe ba zai dawo ba sai ka je kana zargin shi dan menene ya zo kuma an tsaya wayar da kanshi sosai yadda ya kamata sannan karatu ne wanda in gaskiya ta zo ko akan waya za a faɗe ta yanzu ba gashi mafi yawancin ku kun sa shaidu ba kuma ba zai hana gobe ku zo da shaɗin ku ko mu ci wani da karatu muna gaisawa ba ba abin da ya dame mu kuma da wannan amma dai an yi wa'azi kuma wa'azin na nuna tasiri ana nan a hankali a hankali mutum zai kai lokacin da zai mi zai watsi da su kawai shikenan ba an zama ɗaya ba mu ba mu da ɗabi'a irin na onof shine mun faɗi magana mu matse ka mu rika maka kallon banza ba mu da wannan na hana du'atun la qudatun da'awa ake wa mutane a hankali a hankali ba ka ce mutum ya daina abin da yake farar ɗaya rana ɗaya sai maka sa abin da kake yi ba domin shi ma Allah da ya shi ai a kwance yi shi da aka fara zama ana jingine shi da aka fara rarrafe daga nan sai me ba ga sha a guje muke tafiya ba yanzu haka yake amma abin kana yi bana bakwai ne to za ka sha mamaki kuwa to malis ya ce karanta mu'ujamul manahi allaziyya ka karanta littafi ne babakar Allah Abu zai da ya rubuta shi littafin kamar kamus ne na lafuzza da shari'a ta hana faɗi lafazi irin na arna ya tara littafin kafirai na faɗin iri kaza to kai ma kaka faɗi kafirai na yi gwalangosu da murɗa harshe iri kaza kakka irin nasu ma'ana yadda suke son su mai da mutane sabon addini su na masuniya to nan ma'ana a takin ɗinsu cewa mu ba za mu ba ana gane wannan to a shafi na 270 zuwa 271 da Sheikh Bakar Abdullahi Abu Zaid rahimahullah Mala ya ce wannan hawa hamu koma sama da makamantan wannan minal alfaz za ta barek. ya ce na lafuzza wanda za a gansu ɗauke da barik, ma mana barik, walƙiya ne mai ɗauke da wuta, mana walƙiya ba akwai haske ba, in ka kalla hasken da idanka akwai me, ba alheri ba, amma me ke karkashin shi, wuta ne, ina fatan mun gano wannan da kyau, kamar abinci ne an samu guba za ka je da kanshi amma abin da ke ciki fa, to za ka ji kalmomi malam ga su gunun ban sha'awa, eh ya kamata ya amfani da su. amma bala'in da ke cikinsa sai Allah. Wallati ha, haƙiƙan wannan tsarin da suka ɗauko mu'amaratun, malice wani mulkin mallaka ne, tahribiyatun wanda za su rushe garuruwa da kuma addinin musulunci. tajtami'u li ghayatin alal muslim kuma gaba ɗayan manufan ne a ga bayan musulmi al mutamassik bi hi amma ba kowane musulmi ba sai musulmin da ya zama yana riko da addinin shi amma duk musulmin da ya zama ɗan uwansu ko wannan ba abin da ya dame su wannan za ma saraka da shi amma musulmin da zai tsaye ya ce a'a ko da ba addini zai yi ba yanzu Buhari da ake kin ya zama shugaban ƙasar Najeriya gwamnatin musulunci ce zai kafa demokradiyya zai ba amma da yake musulmi ne wanda yake son ya zauna a bisa tsari na adalci ba a so saboda in jama'a suka zauna da tsari na adalci ko to ba za su yi masu niyya ba ba za su yi ba sam yan sai mamaki a ce za a kawo mutane agaji sai kuma a turo musu da bama bamai da bindigogi da albarusai da sojoji ko kuma anan wai ana cewa wai ana son su zauna lafiya ne wannan ka zama lafiya ne duk waɗannan abubuwan su ne abin da suke faruwa wanda kuma ina son mu bi muƙaddiman nan a hankali jama'a mu karanta ta ba gaugawa Don in kan ka ya waye akan wannan ko to za ka gane ashe shi'a da khawarij da mu'tazila da kaza yahudawa suka yi su saboda su gaba da musulunci a ciki su kuma a waje ga abin da suke yi kuma ka fahimci wannan ba za ka fahimci waɗannan addinan na yahudawa ba ne kuma za su shigo tsakiyanku ku musulmi fa tsakiyanku sai su ƙirƙirar maku wani bala'i a cikinku a jawo wasu daga cikinku masu kwaɗayi kawai sai a masa barbaron wani tunani sai su baza tunanin a cikinku don dama so ake a ga bayan musuluncin ai ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu ko cewa da aka yi an ga polio a gadon kubani akwai malaman da ake son a kashe ne ko a kama wasu wallahi akwai duk ƙarya ne akwai wani abu ne shi sa na yi maza na gaya muku ne don ku sani don in kun ga ya faru kar ku ce dama ba ku sani ba akwai abin da suke nufi ne kuma wayan da aka yi man ya fassara abin da ake nufi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma wa duka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamu alaikum